dandalin VOA. Dandalin Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji dame dame samari da 'yan mata ya kamata su yi domin kaucewa lalacewar soyayya. Su guji ƙarya su guji son abin duniya. Idan mutum ya zo min gaskiya to shi ne zai sa yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ma an anke shi 100%. Na biyun yarinya kuma ta daina nuna girman sai ita ruwa ne. Ku biya mu domin jin wannan cikakken hirar tare da samari da 'yan mata daban-daban. eh wato tattaunawa ce muke yi da samari da 'yan mata muna jin ra'ayoyin kowa misali a game da waɗannan abubuwa ko matakai ya kamata a samari ko 'yan mata su yi domin gujewa dai wani abu da zai kama matsala tsakanin su da samarin su ina ga kawai mutum ki cikin ma mutum ɗaya in kin ga mutum yana son ki inda aure ki dan sai ki rike shi in kin ga mutum yana son ki ba da aure ba sai za ki bar ki zaka akan ki zauna ki ta tara samari shine sai a yi ta samun problem to ya za a ki gane ya za a ki gane gaskiyar saurayi ko yana son ki dai gashi gashi ya za a ki gane gaskiyar lamarin inda za a gane saurayi na son da wai yi su tafi inda zai miki magana ba da kuma za ki fara miki maganan aure a a gashi gashi ya to shi ya tura iyayen shi shi ne da to inda ya zawo ya tura iyayen shi na da sai za ku rabu to amma yana iya yiwa yana iya yiwa yana son ki amma bai shirya ba ne misali bai da abubuwan da zai amfani da su wannan aure yana jiran wani lokaci ko ya nemi aiki ko wani abu in kika yi magana ya nuna cewa bai shirya ba a lokacin zaki rabu da shi haka nan kawai mu is an under much aida ma ai auren fa amma dai iyaye a cikin magana wanda zai nuna eh he is serious akan cewa yana son ki to wato a ganin kike wannan kawai dalilin shine kawai za ka wuce su zai kauce matsala kana sauri ina ga shine akan sai ta da samari da wannan kan in yana tunani iyaye an shiga magana shi ma zai ji tsoro sata ne miki wani abu da is not good to ina maganar ƙarya da samari ke mai yan mata fa wanda samarin kuma su a nasu ra'ayin su nuna cewa ai da yari duk da wurin kike zuwa wurin ta in baka yi mata ƙaryawa ba ku zama lafiya me za ki ci gama da wannan ni kan gaskiya abu ne haka ma da wallahi ba san zan faɗa a kai ba Ba ki taɓa samun saurayin yadda muke ƙarya ba? A'a. Wato duk samarin ki dai suna faɗa miki gaskiya kenan. Ba ba da zuwa ɗaya ne. Ai ɗaya ne kawai. Eh. To amma wace shawara zaki ba 'yan mata domin misali domin kauce ma irin waɗannan abubuwa musamman ma ita ƙarya da samari ke musu. Yau shawara da zan ba su kuma su guji ƙarya su guji son abin duniya. Son abin duniya kamar yaya? Eh kamar misali yanzu kina tare da mutum ki ringa nuna even airtime ma da mutum yana turawa nisan is not normal ai. amma ki nuna kina son abin ki airtime ne a baki da kuɗi kira ki ya baki kuɗi duk shine abin da suke ƙara jirgin problem matan suna requesting da yawa gaskiya amma idan ya dauka ya baki baki tambaya ba ba ki ansa ko ba ki ansa ba in dai gaskiya a kai na kan bana amsa to kin san an ce inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani yayi kashi zai sha kikan ba ki ganin kaman misali yawancin yan matan sukan ansa ne saboda ba su da shi kuma suna bukata eh to ni ma kan ina da bukata ai amma dai ka kai zuciyarka nesa ba wai ina da shi bane wato kai zuciya nesa dai kawai yana kina ganin yana da amfani eh. amma wasu samarin suna ganin kamar in suka baki abun hannunsa baki ansa ba kamar baki san su kenan kamar ko kuma kin rena ne ko kuma wani abu ba za ki ji haka ba misali a idan mutum bai fahimta ne zai fahimce ki ai ba wai za ki nuna azum ba ki son abun bane ba a yanda za ki miki dai akan a ba ki so don akwai magana da mamu tana faɗa ni hannun karɓa yana kunya ne bayarwa to idan har kin sai karɓan abu a hannun mutum dole da is sometime wani lokacin da zai requesting ke wani abu you can't help shi shine abun da ake samun wato wato idan har yana ɗauka yana baki kina ansa dole za ka ji nauyin shi to kamar hmm. me ke ganin shi zai iya nema daga wurin ki me zai nema tun dai shi ke nemo yana baki ke ba kuɗi gare ki ba ne shi dake nemo kuɗin yana baki kuma ke kina magana cewa zai iya tambaye ki wani abu kamar me babu to ai ko ina ganin kamar haka ne ai ba matsala ko eh da ni kan bi abin da ba mu tana mun faɗa gaskiya kenan kullum ka guji abin hannun mutum ko ya ba ka ma karka to ka san kowa da nashi yanzu ne abin da ta fahimta da ba idan an ce an baki mutum haka um, iyaye sun shiga magana in don ya baki yi kasa ba laifi ba ne ba amma dai kamar yadda yanzu usually mata suke yi na karɓar gift a hannun samari da yawa a wannan ya kawo miki wancan ya kawo miki especially this season mana maulidin nan a wannan ya kawo miki kayan maulidi kazan maulidi a a gift abinci maulidi irin su dai ka gani ba mutum daya ba kuma guda irin haka kawai to amma yanzu ke kina eh kin taɓa kina kin taɓa ba da kyauta kin ba ba ba kyauta ba ke ba da kyauta ban taɓa bayarwa ba yanzu kina nufin ko saurayin ki baki taɓa shi ko da kati ba irin na gaisuwa nan da ake yi Allah ban taba bayar ki kyauta ko ba tana magana da Khadija. Malama Khadija barka da lokaci. Waɗanne matakai ne ko kuma abubuwa ya kamata samari da 'yan mata su rika yi ko kuma su gujewa domin kaucewa rabuwa ko kuma gurgujewar eh, soyayya eh a gaskiya abubuwan da ya kamata su duka kuma in ce matakai suna da yawa eh, na farko ne. Eh, saurayi ko kuma budurwa su ne su kasance masu gaskiya a soyayya su kasance suna yin ta da gaskiya sannan kuma su kasance suna yin soyayya don Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyuban la rajaba da huwa galau to idan suka yi so don Allah insha Allah wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa su guje wa rabuwar eh sannan kuma a guje wa ƙarya ƙarya ba ta da kyau ƙarya ba ta da kyau in dai duk abin da aka yi sa da ƙarya a ciki to tabbas za a samu rubujewar wannan abin komai ana so a sa shi a tafarki na gaskiya ta a kasance ana ƙarya. To amma kin san samari da yawa sun ce duk yan da da zaka nema kuma za su nema in ba su mata ƙarya ba ba su shawo kanta sun ce dole dai in kana son ka samu budurwa ko ka samu ta kwarai sai ka hada mata da ƙarya me zaki ce game da ah, wannan gaskiya ni dai abin da zan ce ne duba da ta faɗa ka ba ta san ciwon kan ba domin kuwa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai gaskiya to ya kamata a ce an kasance ana gaskiya nan dan gaskiya ita da sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da sayyidina Abubakar sosai da sosai har ya sa masa suna as-siddiq kaga wannan yana ɗaya daga cikin gaskiyar da ya masa to a komai idan zaka yi tabbas idan ba kai tsayya ba ka sa gaskiya lalle lalle wannan abin ya fi inganci wannan magana da suke faɗa gaskiya ni na yi afazin ɗinta. samarin da yake faɗin cewar in ka je wurin budurwa ba yi mata ƙarya ba ba ka shawo kanta sauran ki bai taɓa mata ƙarya ba gaskiya wannan ba mutum ya kirki ba ce amma ni dai gani idan mutum ya zaya min gaskiya to shine zai sa yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ma an anke shi 100% saboda ai ƙarya ba ta daga cikin kamala ta ɗan adam ba ta daga cikin kamala ta ɗan adam duk mutumin da ya kasance na ƙarya ko a cikin jama'a ne za ka ga mutuncinsa da komai da komai surely yana zubewa an isa force a ce kwata-kwata sun daina ta gaskiya gaskiya wannan tafarki da kawo ba tafarki ne mai gaskiya ba kuma duk wanda ka je kai wa ƙarya sai a sa Thank you. waɗanne matakai ko kuma abubuwa ya kamata samari da 'yan mata su yi ko kuma su riƙa yi domin kaucewa ko kuma gujewa rabuwa da masoyansu. akwai abubuwa da yawa. To kaman misali. Kamar a ce inda iya kula wata, kaga su ne dandare na zan biya ɓaci ba na so. Akwai mawan da in ya zo suna buƙatar ganin su a kusa da nisa ga a lokacin dandare na fari Waɗanne abubuwa zaki so misali ya yi miki don ya daɗaɗa miki rai? mana. Kamar yaya? Kyauta ya ɗaka miki kyauta yana miki anko da sauransu koko kamar me kike magana a kai? Wannan ai ba soyayya ba ne. To ya soyayya take? In da ganin ta a kusa da ni ga ni ga shi a ce yake kasance yana faranta min rai. To yana zuwa aiki kafin ya je aiki ya dawo kuma ya gaji kina haka kina ganin kusan kullum zai tarka barin gidansa yana zuwa gidanku idan ba haka ba in ba shi da sam din wannan zai iya kira na a waya amma samari eh, akwai yan mata da dama da muka hira da su kuma sun nuna cewa su sun hi san abuta da maza saboda sun hirhe musu asiri sun fi tsaya su musu sai abuta tsakanin da da su fiye da sauran yan mata saboda yan mata suna ba su matsala me zaki ce game da wannan eh, haka ne sosai ma to me yasa ba ki da gura ki saboda akwai wata kawar da ka gana sai ka ga yi na ta ga mu ga mata sauran ka kap ko ba sai da ka ji su a wani gora shi ka mutu ba yanda za a ka ga ya miki ka ji su a bakin wani amma kin taba kin taba abuta da saurayi namiji na taba yi a baya amma dai yanzu babu mm. to ya daidai to me yasa kika ga da kika kika yanke shawara ba ki san ki cigaba da abutar wai da ina so in tsaya so sai in ga karatu to kina ganin wato abutar za ta za ta raba za ta hana ki karatu kenan a'a ko ra'ayi na ne haka shin fada kuka yi ko ko dai haka nan kai ga kika ga dama kika yanke magana da shi a'a ba fada kawai na bar garin ne kuma baki da lambar wayar shi wani kira shi eh to kina ganin kamar yake koma garin in ya zo zaki bashi lokaci a ba bashi lokaci sosai na farko idan saurayi ya je ki idan na nuna kariya na biyu yarinya kuma ta daina nuna girman ta ita yarwa ne na uku kuma ki daina nunawa ke kuma kina da kaza kina da baban ki wani abu hudu kuma shi saurayin shi ma ya daina ce mata zai aure ta ko kuma ya daina yaudarar to amma ba ki ganin yawanci yan matan in ba an haɗa musu da karya ba kamar yadda samarin ke cewa ba a shawo kansu eh, wasu yan matan idan ba su hada da karya ba babu ya ga sanai. saboda idan ka je zance babu motar nan dai babu mai talaka a ce miki yar wani ta gudu a lafi ba za su aure yar talar kariya idan aka saka cikin soyayya fa rigidewa ya gaskiya to a ganin duniyar da yanzu komai ya zama ya lalace ma gaba dai an miji ma da mata in dai suka sa kariya a gaba ta babu zaman lafiya rabuwa ma ba waɗanne abubuwa ya kamata su samari musamman su kaucewa musamman wanda kike ganin zai iya kawo rugujo soyayya misali baya ga ƙarya. Shaye-shaye na yana kawo wa matsala. Ita ma yarinya idan ta yi shaye-shaye yana kawo matsala. Idan kuma namijin wanda baya son mai budurwa ta take kana bayan za su samu matsala. Shi ɗayan ma, shi ma ɗayan macen idan tana yi shiga tana zuwa gidan fati haka tana yin abubuwa don mara kyau za su iya To amma yawanci samari da 'yan mata yanzu ba kamar da ba sukan haɗu a wasu wurare daban-daban misali ko a makaranta ko kuma wajen wani biki eh. ko abubuwa da makamantan haka kina ganin wannan na da wata nasaba da abin da zai iya kawo musu rabuwa nan gaba eh, gaskiya wannan haduwa a gidan kuma fati wannan ra'ayin su ne ina ji saboda wasu budurwa da wannan taurari suna yin haya kafin su tafi wato su faɗa ma junansu inda za su haɗu kenan a misali haka idan za ka je basu za ka ce hello zan fita za mu haɗu a wani gida kaza gaba ga da idan saurayin mai yi ne zai ce yana idan kuma baya yi zai ce gaskiya ba zai tafi zuwa to kuma nan ma wani abu yana rage rubuta soyayya idan alkawari baya za ka ce ke zan za mu je ta hajjiyar ba a samu zuwa ba idan kika je zan ta zai ya ce cewa gaskiya me yasa ba ka je ba alƙawarin da kuma mun ba ka zo ba me yasa ka 好像就越下，就越月走的立日。